cikin tsauraran matakan tsaro ne da aka ci gaba da sauraron karar da gwamnan jihar Taraban dan sun ta yi shigar inda yake kalubalantar matakin da 'yan majalisar dokokin jihar suka dauka na cewa ya koma ya ci gaba da yin jinya shi kuma mataimakin sa Alhaji Garba Umar ya ci gaba da riko a matsayin mukaddashi an da ta tafka dogon turanci a kotun a tsakanin lauyoyin gwamnan da kuma na bangaren 'yan majalisar da suka nace cewa kotun ɗaukaka kara ita ke da horumin fassara wannan takaddama kuma bayan doguwar muhawara da lauyoyin suka yi ne sai alkalin kotun justice ali ibrahim andaya tsoho ya faɗi ga sauraron shari'ar har zuwa ran talatin ga wannan wata na satumba don ci gaba da sauraron shari'ar to kwashin ma me yasa lauyan ke buƙatar zuwa kotun ɗaukar ƙarar babban lauyan najeriya wato san yusuf ali na fa cikin da ke kare 'yan majalisar our position is that the point in contention is novel is new in our law and that we should refer this matter to the court of appeal for its opinion And that is what we have taken here today. We expect victory by the grace of God at the end of the day. We expect that our position will prevail. mu matsayin mu shine batun da ake magana a kai sabon abu ne ya fara dokokin kasar nan don haka ne ya kamata a mika batun ga kotun ɗaukar kara wato court of appeal don jin nata bahasi kuma muna kyautata zaton samun nasara a wannan shari'a da ikon Allah a cewar babban lauyan Najeriya Yusuf Ali su ma kungiyoyi da hadakar jam'iyyun Najeriya CNPP sun fi halarci zaman kotun don ganin yadda za ta kaya Mr Charles Bugi shine sakataren hadakar jam'iyyun Najeriya a jihar Taraban mu abinda muke addu'a akai shine kotun kada da dauki bangare ta yi eh, shari'a mai tsari saboda wannan zai shiga tarihi ne na demokradiyya a Najeriya kasashen waje suna jiran kotun nan mu kuma a cikin kasan Taraba muna jiran kotun nan sana mun gode yan ma kanmu yan Taraba inda muka yi taka tsantsan abin nan mu mai dasa ba ne ya kawo ko na kabilanci ko na addini da wani iri ba muka suka turo kayan su kuma suka zo kotu to alkali babban alkalin kotu shi ido na kansa muna murna ya fito da abinda. sashen biyu za su gamsu sana jama'a masu kallo kuma su gamsu mu kuma da muke camomi na fatutuka na jami'an siyasu a cikin taraba mun gamsu sannan kuma a samu dauriya ga demokradiya tsam tsam tsam sana maimako ma a ce ana wani bani a zage zage da sauransu kagan wannan takin ita ce take bunkasa demokradiya muna so kuma a cikin nigeria nan duk inda irin haka ya faru a yi koyi da abin da ke tafiya yanzu so muna jiran gaskiya ga kotu yanzu dai hankulan zata haka shari'a ya koma ga dambawar siyasa jihar taraban kuma lokaci ne ke tabbatar da abin da ka iya faruwa yayin da shi kuma kadashin gwamnan jihar alhaji garba umar ke ci gaba da jan ragama tare da kwamishoninan da suka ki ballewa aiki da hankali shine riba zama na gaskiya karbi gaba zaman lafiya a yau zauna lafiya mu hau babbar turba ku ce da